Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. har ya zuwa lokacin hada wannan shiri babu cikakken haske kan jam'iyyar da za ta rike rinjaya majalisar dokokin amurka yayin da ake ci gaba da kidaye kuri'u a wasu muhimman takara da aka yi na kujerun sanata da na 'yan majalisar wakilai a sassan kasar yayin da jam'iyyar republican ta gaza samun nasara a wasu yankuna mai yiwa jam'iyyar democrat ta ci gaba da rike rinjayenta duk da cewa bai taka kara ya karya ba yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalu madalla. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki ne da majalisar dokoki da ke da rinjayen 'yan Democrat ba cikin shekaru biyu da suka rage masa a wannan wa'adin mulki. Amma duk da haka yana ikirarin samun nasara. Ya ce uh, yayin da kafafen yada labarai da kwararru suka yi hasashen cewa 'yan Republican za su yi mamaya, hakan bai yi ba. bisa tarihi shugabannin amurka kan tafka asarar kujeru a majalisar dokoki a duk lokacin da aka yi zaben rabin wa'adi sai dai 'yan democrat sun lashe zaɓuka a wasu wurare kamar na yankunan wajen jihar virginia da ke gefen birnin washington dc lamarin da ya hana 'yan republican samun gagarumin rinjaye a majalisar wakilai sai dai duk da haka akwai yiwuwar kevin mccarthy na jam'iyyar republican shi zai zama kakakin majalisar Makati ya ce 'yan Republican a suke su aiki da duk wanda zai haɗa kai da su domin samar da sabuwar alkibla da Amurkawa ke bukata. To sai dai masu fashin baƙi sun ce ƙarfin ajandodinsa zai ƙare ne akan mambobin jam'iyyar tasu da Trump ya mara wa baya. Garrett Martin mai fashin baƙi ne daga Jami'ar American University. Ya ce zai yi matuƙar wuya Kevin McCarthy ya samu cikakken goyon baya, saboda rinjayen da za su samu kamar yadda al'amura ke gudana bai taka ya karya ba. Al'amari ne da zai buƙaci hikima don samun nasarar haɗa kan mutane. To baya ga haka akwai takarkarin da aka yi na sanatoci a sassan ƙasar da suka shammaci mutane, kamar na arewa maso gabashin jihar Pennsylvania. inda John Fetterman ya doke ɗan takarar Republican Dr. Mehmet Oz, wanda hakan zai ƙara wa 'yan Democrat yiwuwar samun rinjaye a majalisar dattawa. John Fetterman ya ce kare 'yancin mata na basu zaɓi, ƙara kuɗaɗen albashi da samar da tsarin kiwon lafiya abubuwa ne muhimmai da suka shafi 'yancin bil'adama. fashin baki sun ce wannan wani abu ne mai kamar wuya idan har 'yan demokrat suna rike da kuri'ar raba gaddama da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris za ta kada amy desi mai fashin baki ce a tsangayen nazarin al'amuran da suka shafi hulɗa da jama'a a jami'ar american university Ta ce damuwa ita ce uh, wasu daga cikin batutuwan da mutane suka damƙawa 'yan takara da manufofin da suka sa a gaba ba al'amura ba ne da za a gansu a harkokin yau da kullum. Um, a karo na biyu cikin shekaru biyu masu kada kuri'a a jihar Georgia za su iya fayyace wanda zai karɓi rinjayen majalisar dattawa a zaben da za a yi a zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar Democrat Sanata Raphael Warnock da ɗan takarar Republican Herschel Walker. Wasu daga cikin masu jefa ƙuri'a a jihar irin su Betsy sun ce yana da muhimmanci kada a ba ko ɗaya daga cikin jam'iyyun wannan dama. I think we just need to get back to middle of the road. Um, ta ce, Ina ga abin da muke bukata shine mu tsaya a tsakiya, mun matuƙar zira jiki a ɓangaren masu ra'ayin sauyi. Heather Parker, wacce ita ma mai kada ƙuri'a ce, ta ce, Abin yana yi kamar idan mun ɗauki hanya madaidaiciya sai mu karkace, muna ta kwan gaba kwan baya. dama haka abin yake haka tsarin demokuraɗiyya ya gada ba za da iya sanin wanda zai yi nasarar rike cikakken rinjaye a majalisar dattawa ba har sai an yi zaben zagaye na biyu a ranar shida ga watan disamba inda masu wuka da kuri'a za su zaɓi tsakanin wanok da walka a jihar ta juja. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta haɗa asalin rahoton sai Julie ledes Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.